وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة منساك ساجوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي موجبه لكي ننقو فرقورة أتكين غرنك صنع أولا يمشينا ثلاثة daren laraba yau 28 ga watan zulhijja hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan 9 miladiya ta 2017 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wad dawa ko kuma al-jawabul kafi liman ta'ala 'an ad-dawa'i shafi wallafar babban malamin nan الإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na 300 a wannan littafi sannan kuma a jerin gwanon darasinmu wannan shi ne na 279 wanda dan ba manta ba ibn al-qayyim ta'ala yana mara magana akan shirka ɗaya daga cikin manya-manyan laifuka waɗanda wanda Allah subhanahu wata'ala yake yin hukuma mai tsanani ga wanda ya mutu yana yin su yana magana akan shirka ya faɗi nau'i na farko na shirka wanda shine shirkar da take da wato alaka da zatin Allah subhanahu wata'ala da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa inda ya magana akan nau'i na farko a yi magana akan cewa shi wannan ita wannan shirka tana da nau'i wato nau'i biyu ce shirka da take da alaka da zatin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa da ayyukansa iri biyu ce akwai shirku ta'til wato shirku shi ne shirkar cewa babu Allah cewa babu Allah gaba daya cewa dukkan wasu halittu da muke gani su suka yi kansu ba Allah da ya yi su ba sai kuma shirka ta'tilullahi subhanahu wata'ala ta'tilu mu'amalati sallallahu amma yajibu 'ala al-'abd min haqiqati at-tauhid bawa yayi wasi ya rushe mu'amalar da zai yi wa Allah subhanahu wata'ala wace hakkin sani ita ce tauhidi maimakon ya kadaita shi da Allah ya rika wato bauta masa tare da wajensa to shine anan zai faɗi nau'i na biyu karkashin wannan shirka ta ta'zimi yace annau tsani shirku man ja'ala ma'ahu ilahan akhar shirkar wanda zai sanya wa Allah wani abun bauta tare da shi wa lam yu'attil asma'ahu wa sifatahu wa rububiyyatahu ba tare da ya rushe sunayen Allah ko sifofinsa ko kuma rububiyarsa ba ya yarda cewa Allah yana da sunaye ya yarda da sunayen nan nasa ya yarda da sifofinsa ya yarda da cewa Allah shine ar-rabb shine ubangiji mahalicci wanda yake bayarwa ya hana mai kashewa ya raya ka shirkin nasara allazina ja'aluhu thalitha thalatha kamar shirkar nasara wadanda suka mai da Allah ɗaya uku fa ja'alul masiha ilahan wa ummuhu ilaha suka sanya Isa al-Masihu suka mai da Isa al abin bauta haka nan suka mai da mahaifiyarsa ma abin bauta suka ce su ma ababen bauta ne tare da Allah wa min haza shirkul majusi daga cikin wannan nau'i na shirka akwai shirkar majusawa alqa'ili da bi isnadi hawadith alkhair ila nuri wadanda suke cewa dukkan wasu abubuwa na alkhairi masu faruwa to wannan daga haske ne wato Allah haske shi yake samar da waɗannan abubuwa na alkhairi wa hawadith ash-sharri wa hawadith ash-sharri ila dhulmati jingina kuma abubuwan abubuwan sharri da ke faruwa zuwa ga duhu wato suke allah duhu shine yake samar da shi wato anan yana magana akan waɗanda wato sun yadda akwai allah to amma ba shi kadai ba ne sun yadda da akwai allah yana da sunaye yana da sifofi kuma ana iya abauta masa amma fa ba shi kadai ya kamata a bautawa ba sabanin waɗancan na farko ko nau'i na farko nau'i na farko su ba su yadda da Allah ba ko dai su ce ba Allah ko kuma su ce ba shi ne za a bautawa ba yana nan amma za a bauta ma wani ba shi ba ko kuma su ce babu shi gaba daya to amma wannan sun yarda akwai Allah subhanahu wataala kuma ana bauta masa to amma fa ba shi kadai ya kamata a bauta ba za a bauta ma wasu tare da shi dole shine nau'i na biyu daga ciki akwai nasara wanda sun yarda akwai Allah sun yarda Allah akwai shi da sunayensa mai iko ne mai ji ne mai gani ne mai bayarwa ne mai hanawa ne amma ba fa shi kadai ya kamata a bashi wannan matsayi na bauta ba za suka allantar da annabi isa alaihi salam suka allantar da mahaifiyarsa ubangiji subhanahu wata'ala ya kafirta su akan wannan laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha ko laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam daga waɗanda suka ce Allah uku ne ko waɗanda suka ce annabi Isa almasihu Allah ne Allah ce sun kafirta ma'ana waɗannan ba ta kan addinin da Allah zai karba addinin su addini na kafirci kaga ba ta kan tauhidi sana daga cike ce akwai shirkar majusawa shirkar majusawa majusawa sun kasance tun kafin mazo annabi isa alaihi salam zaradash wanda shine a wato na farko farkon waɗanda suka assasa wannan addini ya kasance tun kafin zuwa annabi isa alaihi salam wato da karni wajen shida a cikin karni na shida kafin aiko annabi isa alaihi salam shi fara fito musu da wannan aqida ta abauta ma wasu alloli banda Allah subhanahu wata'ala suka ce akwai ilahun akwai ilahun nuri akwai ilahun khairi akwai ilahun shar ilahun alkhair shine haske akwai allan alkhairi wato dukkan wani abu na alkhairi dukkan wani abu na ni'ima wani abu na jin daɗi da ɗan adam zai gani a doron ƙasa to wannan allah shi ya haifar da shi shi ya kawo shi shi ya yi shi sannan duk abin da za a gani mara daɗi ko mara wato wanda ba na alkhairi ba na sharri to shi kuma ilahun zulmati wato allah duhu shi ne ya haifar da shi kace da farko allah ɗin ɗaya ne ya shine shi ne ilahun nur kace shi kadai ne da allah to kawai sai ya yi wani mugun tunani a zuciyarsa daga wannan mugun tunanin da ya yi sai kawai wani allah ya kallo daga jikinsa sai suka zama biyu sai ya zama abokin rigimarsa suke ta fafatawa suke ta tafka gima wato ya yi tunani wai kawai shi kawai sai yi tunanin cewa yanzu inda a ce za a samu wani allan ban da shi ya za su yi to wani tunanin da ya yi kenan sai wani allan sai ya ballo da jikinsa to shiga suka shiga kuma fafatawa suke tafgawa to shi yanzu shi ne ilahul khair ilahul nur shi ne dukkan wani alkhairi shi yake yi shi a duniya duk jin daɗi shi shi kuma wancan da ya farto daga jikinsa sai ya zama mugu dukkan wani abu na bala'i da tashin hankali da fitina na rashin lafiya duk wani abu da kai ɗan adam ba ka so suka ci shi wannan wanda ya fallo din shi yake yin sa suna kiran shi a ahrumun wanda wannan ne al-ma'arri abul ala al-ma'arri a cikin lusuliyya dinsa yayi ishara zuwa gare shi yake cewa fakkara yazdanu ala zurratin fasir da min tafkirihi ahrumun to fakkara yazdanu ala zurratin kawai yana yazdanu shine shine Allah alkhairi din kawai yayin tunani shikenan daga tunaninsa sai aka samu ahrumun ɗin din shine ilahul zulma shine ilahul shar saboda haka shi shi abin nan wanda shi ne ya asasa wannan addinin kuma shi ne suke bi na yarjejiyar zaradishtiya suna da littafi zanda fista wanda a cikin littafin akwai irin koyarwarsu ta wannan addinin da suna sanya wuta ita ce alama ta shi ilahun nur wato allan haske za su suke bautar wuta wanda har yanzu majusawa sun a farisa da muna magana ne akan majusawa na farisa a da aka sani da iran har zuwa yanzu suna girmama sha'anin wuta saboda ita ce addinin su na al'ada na farko har zuwa gobe suna bikin wato wuta da za a kunna wuta a ita gewaya ta ko a ita tsalle-tsalle a da musu abubuwa saboda wannan addinin yana tare da su har yanzu bai bar su ba asalinsa shi ne wannan shi ita wuta din tana nuni ne zuwa ga shi wancan yarda din wato allah allah haske shi ne allah subhanahu wata'ala cikin suratul nahl qala allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn kace kada ku riki alloli biyu wasu malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga alloli biyu da suka riƙe su farisawa da kuma larabawan da suke makotaka da su wanda suka tasirantu da su saboda kasancewar farisawa sun yi musu mulki kamar banu bakar ibn wa'il da banu tamim wanda sun tasirantu da addinin farisawa da haka su sun yadda da cewa alloli biyu ne akwai ilahul khair shine ilahul nur shine an-nur akwai ilahul zulma shine ilahul shar sai Allah subhanahu wa ta'ala yake kiransu da cewa kada su yadda cewa akwai wasu alloli guda biyu to kila shi da yasa hikimar da a gaban wannan ayar Allah subhanahu wataala ya kawo batun wa masababikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi tajarun sai duk abin da ku gani na ni'ima fa daga Allah ne kan ku dauka akwai wani Allah da shi yake muku wannan sannan idan wani abu ya samu ku na cuta gurin sa kuke komawa don haka da ni'ima da alkhairi duk daga wajen da suke ne yake bayarwa kuma shi ne zai dauke shi yake ba da ni'ima ne kuma yake ture ma yake kawar ma da mutum cuta zai ta zama raddi ga masu cewa akwai alloli guda biyu da suke wannan yace wa min haza shirkul kadariya daga wannan nau'in cikin wannan nau'in akwai shirka ta alkadariya alƙadariya su ne waɗanda suke korewa Allah subhanahu wata'ala sifar kaddara cewa dukkan wani aiki ɗan adam yake yi babu hannun Allah a ciki shi yake kayansa idan ya ga dama ya yi mai kyau idan ya ga dama ya yi mara kyau Allah ba shi da halittar dan aikin dan adam ba shi da komai a cikin aikin dan adam shi ma haka yi ga dan adam yana yi eh, kawai shi bai sani ba sai Allah sai dai ga wato dan adam ya yi ko mai kyau ko mara kyau wannan su ake kira kadariya al-mu'tazila su ne kadariya din suna daga cikin waɗanda suka suka wato suna daga cikin waɗanda suka yadda da wannan aqida ta nafiyul qadari anillah kore wa Allah kaddara saboda suna cewa idan mutum ya yadda cewa Allah yana halittar ayyukan bayansa to zai jingina wa Allah zalunci kenan Allah ko ba ba ne wa ma rabbuka bil zallamin lil abid sai so ubangiji baya zalunci idan shi zai halicci aikin da kake yi kuma kai idan kai aikin ya yayi maka azaba ko maka ukuba yayi maka horo sai bai maka adalci ba saboda ka kai kai halicci kayan kai kai aikin da kanka saboda ka Allah subhanahu wataala suka ce cikakken adalci ne adalci ne wanda shine zaka ga a cikin al-usulul khamsa wato rukunai biyar na za ka ga al'adl zaka at-tauhid zaka al'adl to al'adl din shine wannan kore kaddara nafiyul qadar wanda ya saba wa aqida ta ahlus sunna ko ya saba aqida ta musulmin farko annabi da sahabbansa da tabi'ai da atba'i tabi'i tun a zamanin sayyidina Umar aka fara samun kufishin wannan aqidar wato tun zamanin sahabbai aka fara samun wani kushin aƙidar ta fara bayyana a wasu wurare kamar a basra wanda a anan ne aka fara kyankyasar wannan aƙidar har aka zo aka gaya wa abdullahi dan umar game da yake cikin sayo muslim abdullahi dan umar ya ce idan ka ga waɗannan mutane ka gaya musu cewa abdullahi dan umar ba shi ba su har sai sun yi imani da kaddara saboda ya ji mahaifinsa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi game da kaddara game da da imani ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi saboda yadda da cewa kaddara daga Allah ne alkhairi da wanda ke aka to wannan yana da cikin usulul iman ginshikan shika-shikan rukunan imani yayin da bawa ya rasa ɗaya da cikin waɗannan rukunai to imaninsa ya samu tangarda ya samu matsala ka dole mutum ya yi da wannan to waɗannan su ne alƙadariya alƙa'ili na bi annal hayawan alhayawan suna nufin abu mai rai ba wani dabba ba alƙa'ili na waɗanda suke cewa dukkan wani abu mai rai huwa allazi yakhluqu af'ala nafsihi shi yake halittar ayyukan kansa ba Allah ne yake halitta masa ayyukan ba sabanin abin da alqur'ani ya faɗa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shine ya halicce ku da abin da kuke aikatawa wato ku da ayyukan ku duka halittar Allah ne sallolin mu da azumin mu da hajjin mu da zakkan mu da dukkan wani aiki da muke yi da gaba ko muke furtawa da baki ko muke kudurcewa da zuciya halittar Allah ne Allah shi yake halittar aiki sawa'un mai kyau ne ko mara kyau ne sannan kuma sai ya hore wa dan adam wani kware iko cin gashin kansa wajen ya zaba amma fa zaɓin sa ba zai iya fita daga mashi'ar Allah ce liman sha'a kuma an Ga gashi nan wanda yake so ya bi hanyar da suke bi tsakiya amma fa ba zai iya yin abin da yake ya fita daga mashi'ar Allah ba wa ma tasha'una illa an yasha Allah saboda ka dan adam yana da mashi'a amma mashi'arsa tana karkashin mashi'ar Allah wato kada ka ce dan adam yana yin wani abin da ko da ko da ganin daman Allah ko Allah bai ga dama ba sai yayi ko irin ko ko kaso sai yayi Allah ba wanda zai iya masa haka a mulkin sa haka wannan damar da ya baka ka zaɓi kyakkyawa ko ka zaɓi mara kyau da ganin daman sai in ya ga dama yana itin sasa ka kai abin da shi ke so kawai shi ne ma'anar da man sha'a minku an yastaqim wa ma ta da illa an yasha Allah to haka ayyukan bayi suna kasancewa da mashi'ar su amma mashi'ar su ba ta fita da ƙarƙashin mashi'ar Allah wannan tauhidi ne da kowa dole ya fahimci haka Allah baya tirsasa ka ba zai tirsasa ka ba kamar yadda akasin waɗannan alkadariya suke fada akwai akasinsu akwai kishiyoyinsu wanda su ma wata talabatiya suka kwashe su suka wani guri su kuma suka ce dan adam ba da katabus dukkan wani abin da dan adam zai yi mai kyau ko mara kyau to yana yi ne bisa tilas ba bisa zaɓinsa ba suka ce kamar ganyen itaciya ne da iska take kada shi ba da zaɓin sa yake kaɗawa ya yi dama ko ya hau, ko ya gabas ko ya yamma idan iskar ta kaɗa duk inda ta kaɗa dole ya kaɗa nan in ta tsaya can shi ba ya tsaya can suka ce to haka aikin ɗan adam yake su ne waɗanda ake kira aljabariya to su ma sun kauce wa hanya domin sun kore abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa ɗan adam yana jingina masa ayyuka idan ya aiki a ce da shi sallah ya yi sallah a ce da shi sama ya yi azumi idan ba aikinsa ba ne ya za a jingina masa abin da ba shi ya yi ba abin da ba mutum ya yi ba ba a jingina masa shi sannan kuma ayoyi da yawa da suka nuna cewa Allah subhanahu wataala ya ba wa ɗan adam wani abu na mashi'a ya hore masa wata dama bai sanya shi ya zama kamar yadda su suke kwatancen ba to wani ita ce aqidar jabariya tana hannun riga da aqidar alƙadariya, aqidar mu'tazila akwai wani abu da ake kira alkas a cikin a asha'ira wanda sun ki fitowa su yadda da cewa su yadda da maganar mu'tazila afwan ba su yadda da maganar mu'tazila ba amma sun haka nan sun ki fitowa su yadda da maganar jabariya to amma a yadda suke fassara kasr za ka ga cewa ya fi kusanci da aƙidar aljabariya masu cewa ɗan adam ba shi da kataɓus sukan yi misali shi da cewa kamar wani dutse ne mai nauyi da za a buƙaci mutane biyu su ɗaga shi ɗaya ƙarfa da biyayye ɗaya kuma mara lafiya mai shanyayyen hannu ana yi ta duk biyu a shanye suke sai ce su haɗu su ɗaga dutsen nan yayin da suka ɗaga dutsen wane ne mai ɗaga dutsen a cikin su karfa wancan kawai dai ya raba hannunsa ne jikin dutsen kawai amma ba abin da zai yi a wajen ɗaga wannan dutsen to sai suka ce haka aikin Allah yake da ɗan adam na ɗan adam wato ko da ɗan adam ɗin a zahiri an ga shi yake yi to amma a hakika ba shi yake aikin ba to kaga wannan ya koma ga akilar jabariya amma sun ki fitowa sai amfani da lafazin da waɗanda suka yi amfani da shi da amma misalin da ya kawo da suka kawo suka fassara abin da suke kira al'alkat sai yake nuna cewa to ai ba su da bambanci da waɗancan idan har wannan mai ya hannu ne da shi da wanda babu shi duk ɗaya ne saboda ka ba a yi da wani kasa a cikin aikin sa kenan aikin wancan ne ka karfan to shirkul qadariya me yasa aka kirawo abin shirka su masu koyo Allah kaddara me yasa aka kira wa aikin shirka an kira wa aikin shirka saboda sun ji da wani aikin Allah zuwa ga wannan duk ayyukan da kuke yi halitta Allah shi ya ayyukan duka shi ya halicce su to amma sun iya da wannan sun tafi wa bayan halittar Allah ta fi ta halittar aikin kansu to kaga nan sun ɗauki wani aikin Allah sun ba ga wani Allah sanar da ya zama ya zama shirka kamar sun yadda akwai biyu masu ayyuka akwai Allah yana yin nashi su ma suna yin nasu waɗannan Allah yana yin halitta halitta ko tana yin tana halittar ayyukanta Allah ya halicci halittu su kuma halittu sun halicci ayyukansu kaga ya zama sun biyanta Allah a wannan a wannan fahimtar tas ko a wannan akida wannan shine dalilin da yasa Imam Bukhari ya yi littafin khalqu af'al al-ibad akwai littafin imam bukhari sunan shi khalqu al ibad ma'ana Allah shine mai hadisar ayyukan bayinsa wannan littafin akwai sanda yan sha'ira suka yi rigima akan ana karantar da shi saboda ya ci karo da aqidat abin nan aqidatul a wajen su da suke kusa da aqida abin nan ta jabariya wa annaha tahdathu biduni mashi'atillah suna cewa ayyukan bayi su suke halittar kan ayyukan su sannan kuma ayyukan suna faruwa ba da mashi'ar Allah ba wa qudratihi wa iradatihi suna faruwa ba da qudratarsa ba da iradarsa ba wani haza kanu shiga majus saboda haka suka yi kama da majusawa sun yi kama da su wajen jingina ma Allah aikin aikin halitta sun waɗanda sun jingina musu aikin halitta mala yace wa min haza yana daga cikin wannan zuwa su shugo shirku alladhi hajja ibrahim fi rabbi shirkar wanda ya yayi jayayya da annabi ibrahim dangane da ubangijinsa وأن الله سبحانه وتعالى يبام الأبان في سورة البقرة قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى إذ قال إبراهيم آه، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ashe baka ga wanda ya ja da ibrahim ya jayayya da annabi ibrahim fi rabbihi game da ubangijinsa ba damirin rabbihi yana komawa ga annabi ibrahim alaihi salam idafa ce ta tashrif wa ta'zim wa ikram an jingina masa damirin an jingina masa rububiyar Allah don a girmama shi a nuna matsayinsa ce ubangijinsa ubangijin annabi ibrahim ko kuma yana komawa zuwa ga shi allazi hajjatu shi wanda ya ja da annabi ibrahim dan a nuna munin aikin da yayi kasancewar sa kasancewar Allah shine ubangijinsa ma'ana shine mahaliccinsa wanda ya yi daga babu ya ciyar da shi ya shayar da shi ya raya shi har ya bashi mulki kuma shine yanzu yake jayayya da annabi ibrahim akan tabbatarwa da allah subhanahu wa ta'ala ayyukansa wannan shi wannan wanda yake jayayya din yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa shine namarud ko biddal المهملة كو ko المعجمة كون مروج كون Marud, ɗaya daga cikin sarakunan babel bayan abin da ya faru ga annabi ibrahim alaihi salam na yunkurin kona shi bayan ya kakkarya gumaka ya zo babil wanda a nan ne kuma ya haɗu da shi wannan sarki ya kirawo shi zuwa ga tauhidi kadai ta Allah subhanahu wataala shi kadai da barin bautar wani ba shi ba wanda wannan shi yasa shi wannan sarki ya fito yana ja da annabi Ibrahim yana husuma da shi annabi ibrahim alaihissalam a cikin bayanin da ya masa na ya bauta wa Allah shi kaɗai ko su bauta wa Allah shi kaɗai su daina bautar wani ba Allah ba ya yi masa hujja da cewa saboda shi ne mahalicinsu wanda yake kashe su ya raya su jin wannan sai shi wannan na marud sai yake jayayya da annabi ibrahim jayayya da rashin gaskiya don ya rushe hujjar annabi ibrahim ta kaɗaitakar allah subhanahu wata'ala da bauta idan annabi ibrahim yana hujja da cewa allah shine mai kashewa mai rayawa don haka shi ya kamata a bautawa to sai na maru da ce ah to in dai wannan zai sa a bautawa allah to ai ma ina kashewa ina rayawa saboda ka ba abin da zai hana ni ma a bauta mu kala ana uhyi wa umit ina kashewa ina rayawa da yawa daga cikin magabata malaman tafsir sun gaya mana cewa abinda yi a wannan gaba shine ya kirawo ya sa aka kirawo aka kawo masa mutane biyu ɗaya mai laifi ya cancanci kisa ɗaya kuma bai yi kowane irin laifi ba zai ce to wanda ya cancanci kisa din nan a sake shi ya tafiyarsa ya fata kashe shi kaga ya raya shi ce wancan kowa da bai cancanci ba abin da ya yi ma kawai yana tafiya sai da an cacime shi an kawo shi gabansa sai ko kashe shi kaga na kashe shi sauraka na raya na kashe kaga wannan mughalaba ce ita ake kira mughalaba a ilmul jadal ka ɗauko wani abin da ba shi aka yi hujja da shi ba kai kuma ka ce da shi za ka yi hujja rayawa da kashewar da annabi ibrahim alaihissalam yake nufi da cewa rabbiyar da zai yi yi wa irin wanda yake nufi sai ba irin wanda yake nufi ba wannan kisa ne da kai yi shi da asbab din da shi ubangiji ya sanya su zama asbab ne na kisa ko ba kai ba kowa ya zai wannan in haka ne ba wanda ba zai zama Allah ba ko ba kai ba kowa ma zai iya wani duk wani wanda yake da shi iko ya isa kuma ba wanda zai iya da shi zai iya kama wanda bai laifi bai kashe zai iya barin wanda ya laifi ya gudu to haka wannan ba ita ce a yi kisan da raya wanda ake nufi ba to amma annabi ibrahim alaihi salam bai tsaya ya ta da shi akan wannan gabar ba sai ya nuna masa to in har kana iya yin abin da Allah yake yi ni a guri na kashewa da rayawa Allah kaɗai yake yi kai yanzu ka nuna cewa dai-dai kuke da Allah kai ma kana kashewa kana rayawa to ga wani aiki na Allah yana sarrafa rana ya fito da ita daga mahudarta ya faɗar da ita kai kuma yanzu kai ka kawo naka sarrafa ka fito da ita daga mafaɗarta ta faɗa abin nan a mahudarta tun da dai kun zama ɗaya ya kamata kai ma ka iya yin abin da yake yi wannan shi ake kira at-tard abinda ka da'awar cewa kana da shi to shikenan yanzu yayi aiki a ko'ina ba iya wannan gabar ba kawai mu je je kai aiki da shi a ko'ina shine nan malam yace fa hadha ta'ala nafsuhu niddan lillah yuhyi wa yumiit ya mai da kanshi kishiya kini ga Allah shi ma yana kashewa yana rayawa kama yuhyi Allah wa yumiit kamar yadda Allah ke kashewa yake rayawa fa alzamahu ibrahim an tarda qawlika an taqdira ala al-ityan bi-shams min ghairi al-jihati allati ya'ti Allah biha minha cito gudanar da wannan maganar taka inda haka ne abin da ka faɗa kai kana iyawa to zamu gudanar da wannan ka'idar mu shigar da ita ko ina to sai ka kawo zaka iya kenan ka kawo rana daga wani daga wani wata jiha ba daga inda Allah yake kawo kawo ta ba sai ka kawo taka daga inda shi ba ta ke kawo ba ku saba shi ne Allah ce hitar da zai kafa nan ne kafirin ya tsuru ba shi da abin da zai ce shi ne da al-inqita ya rasa ko me zai ce shi ne ma da yake walaita hada intiqalan wannan ba barin hujja ba zuwa ga wata hujja daban kama za'ama ba'du ahli jadal kamar yadda wasu daga cikin malaman jadal suka riya cewa hatta wasu daga cikin malaman tafsiri suna rubuta haka cewa annabi ibrahim alayhi salam ya bar wancan hujja ne ya dawo wani sabuwar hujja ya bar wancan magana ne ya sake wata magana farko ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumiit da wannan kafir ya ce ana uhyi wa yumiit sai annabi ibrahim ya ce to bari in ba wannan hujja to shine ma da yake cewa a'a ba barin hujja don al'intikal alama ce ta baka da gaskiya a gurin malaman jadal daga cikin alamomin rashin gaskiya akwai abin da suke al'intikal ana magana da kai kawai kai tsalle ka shiga wata wannan ka tsayawa a to ya nuna cewa baka da gaskiya a ranke to annabi ibrahim ba haka yi ba annabi ibrahim al ya yi. al shi ne, tunda ka ce kana iya wannan ka nuna daidai kuke da Allah kenan to ga wani aiki da Allah ke kai ma zo ka da irin naka kaga ba ya kore ba ya bar waccan magana bane kamar ya ce da shi to tunda haka ne yi irin abin da kai Allah yake kai ma tunda kai ma shi ne an fahimta kaga da bambanci a ce ya saki wannan magana ne ya kama wata al-intiqal ana cikin wani kauli ko ana cikin wata wata gaba kai tsalle ka fada wata gaba to alama ce cewa baka da gaskiya wannan ma'ruf ne a cikin ilmul jadal duk wani wani gaskiya za ka samu in ana tattaunawa da shi baya zai abu daya tsalle-tsalle zai sai da an ɗauko wata magana ba a kai ba sai ci to ba kuna cewa kaza ba wacce fa mu gama ba to bari mu gama wannan tukunna na ce maka kaza kaza kaza kaza ga hujjar ka yarda ne ko baka yarda ba na kure ko ba kure ba sai an kai wannan gabar ko ya sallama an bai sallama ba to ci gaba da kare ra'ayinsa akan wannan idan an kai karshe ko ya sallama ko ya kasa to kaga wannan gaba ta kare sai a je ta gaba amma in kuna wata magana kun ce kaza kun ce kaza to ai Allah ne ya ce kaza annabi ya ce kaza to dan bai kuke cewa kaza sai kuma shigo wata magana bai gama baka ansa akan wanda ba to alama ce take waccan magana da farko ba da gaske shi da al-intiqal to kaga ba za a ce annabi Ibrahim alaihi salam ya yi irin wannan ba shi yasa anan ibn qayyim ya faɗi cewa laysa hadha intiqalan kama za'ama ba'd ahli al-jannah bal ilzamun ala qadri ad-dalil in kana haqqan yana masa ilzami ne yana lizurta masa cewa to ka sanya wannan dalilin ya zama a ko'ina ma in gaskiya ne in kana cewa kana iya harkashewa ka raya wato kai ma daidai kake da Allah to yanzu ga wani abu shi ma aikin Allah da yi shi mana an gane wannan shi ne abin da ya faru wa min hada shirku kathirin man yushriku bil kawakib al ulawiyat daga cikin irin wannan nau'i na shirka shirkar waɗanda suke haɗa Allah subhanahu wata'ala da taurarin da suke sama wato suna ɗaukar taurari su ma abin bauta ne tare da Allah suna bauta musu kamar da suke bautawa Allah suna sujjada ga rana da wata da taurari sai Allah ce la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم يسنى تورارين لك دوتا جرانا دوتا لتوراري سوى سوسكي قدار الدنيا سوكي تفير لأمر الدنيا كما يلأكي غني كما هو مذهب مشرك الصائبة وغيرهم كما يلأكي مذهب شيدا مشركا صائبة والسابعون صائبة صائبة وبيني أقول صائبة صائبة الحنفاء akwai alhunafa waɗanda su suke kan tauhidi tabi'awa ne amma suna kan tauhidi wanda ba su yadda a haɗa Allah da wani ba duk da cewa kuma ba su da wani ilimi na wahayi da Allah ya aiko musu na annabawa amma a fitirarsu a halittarsu ba ta gurɓace ba sun yadda cewa ba zai yi ba ce Allah ba ɗaya ba sai dai ba su samu wata koyarwa ta annabi da zai zo ya nuna musu cewa to ga yadda abin yake ga yadda abin amma suna jin cewa Allah ba zai yi zama da yawa ba wannan sune sabi'atul munafa akwai kuma sabi'atul mushrikun ne waɗanda suke cewa taurarin da mutum muke gani su ma masu gudanar da duniya ne kamar yadda Allah yake gudanar da al'amuran duniya to waɗannan su ne mushrikai to kaga su ma waɗannan sun sanya wasu ababen bauta tare da Allah wa min hadha shirku ubadi shamsi wa ubadi nari wa ghairihi daga cikin wanda akwai shirkar masu bautar rana da masu bautar wuta da sauransu wa min haula'i cikin waɗannan masu cewa Allah ba ɗaya bane wanda suke faɗa ma allazina yaqulu bi ta'addudil aliha kamar mushrikan maka sun yi cewa Allah akwai Allah da shi ya halicce su ya halicci sama da ƙasa shi ke azurta su shi ke kashe su ya raya su to amma kuma akwai wasu alloli na ƙasa-ƙasa waɗanda su ne za su yi musu jagora su yi musu tsani zuwa ga Allah da haka suke bauta musu wallazina takazu min duniya awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa da suka riki wasu ababan bauta ba Allah ba suna cewa ba komai sa muke bauta su sai su baka mu matsar da mu kusa da Allah to shi ne ke cewa min haula daga cikin waɗannan man yaz'umu anna ma'buduhu huwa al-ilahu al-haqiqa akwai wanda yake riya cewa abin da yake bautawa shi din ne Allah ma babu wani Allah sai nashi sauraka wani duk abin da za a ce Allah ba Allah bane nashin da yake bauta ba Allah ba shine Allah wa minhum man yaz'umu annahu akbarul aliha akwai kuma wanda zai ce a'a shi wannan da yake bautawa shine Allah da yafi kowanne girma akwai wasu kananan alloli tare da shi amma shi dai wannan shine babban wa minhum man yaz'umu annahu ilahun min jumlatil Aliha. wani kuma ya ce a'a nashi bai ce shi ne babban ba ko bai ce shi kaɗai ne allan ba amma dai shi ma yana cikin ƙungiyar alloli saboda shi ma Allah ne kamar sauran alloli bai dai ce ya fi na kowa ba bai kuma ce shi kadai ke da Allah ba wa annahu idza qassahu bi ibadatihi wa tabattul ilayhi wal inqifa ilayhi aqbala alayhi wa atana bihi kicewa in ya kebance wannan shi ya yadda akwai wasu alloli da yawa amma dai ya san in ya kebance wannan ta hanyar bauta da barin komai saboda shi ya watsar da komai saboda wannan wannan abin bautar nashi ya keɓe lokacinsa ya keɓe eh, rayuwarsa ya jina shiga jama'a ya yanki alakarsa da kowa saboda wani shirya tabbatun yanki alakarsa da kowa saboda wannan ya bauta masa a akbala ilai to shi kuma zai fuskanto shi wa ne zai lura da shi saboda yana bauta masa ne saboda ya san cewa in ya bauta masa shi kuma zai kula da shi wa minhum man yaz'umu anna ma'budahu al-adna yuqarribuhu ila al-ma'bud alladhi huwa fawqahu akwai kuma wanda yake ganin abin da yake bauta din na kasa na kasa abin bautar sa na kasa yana masa jagoranci ne ya kusantar da shi zuwa ga na sama da shi shi ma wannan na sama da shi ya kusantar da shi zuwa ga na sama shine wal fawqani yuqarribuhu ila man huwa fawqahu na saman wannan shi kuma ya kusantar zuwa na sama da shi shi ma ya kusantar da na sama hatta tuqarribuhu tilka al-alihatu ila Allah subhanahu har waɗannan allolin su kusantar da shi zuwa ga Allah saboda haka shi tsani yake yi da su ba shi da isar da ya kai matsayin da ya kai da zai tunkari Allah kai tsaye shi'awa da zai tunkari Allah haka gaba gaɗi dole ne ya yi tsani da wasu ya yi musu abin da Allah zai yi wa su kuma sai su nemo masa a gurin Allah shi yasa kaga masu kira zuwa ga tauhidi suna fada da aqidar tawassuli da wani mamaci a roƙe shi wani abin da Allah kada yake roƙo wani abin da aikin Allah ne kadai a roƙe shi arziki ko a roƙe shi lafiya ko a roƙe shi wani batacce da gabace ya dawo da shi ko a roƙe shi zaman lafiya ko wani abin da aikin Allah shi kaɗai yake yi a ce shi ya yi in aka yi magana a ce shi ai ya fi mu kusa da Allah idan mu muka roƙe shi kuma sai roƙen mana Allah saboda mu ba mu isa ba ba ce baka saboda mu da mu da mu da zunubanmu ba zai ba mu dama ba haka kawai wato a kazance kawai mu nufi Allah to amma shi wannan tun da namu ne irin mu ne ya yana kusa da mutu guje gunsa shi kuma can ya sani da za su yi da Allah saboda ka zai kawo mana abin da muke nema saboda haka in aka tashi yanka sai a yi bashi wa na cikin kamarin yankan in wata sadaka ce wani kurbani ne za a bayar to sai a je a kai ma shi wannan cikin mamacin in ka je inda ake bautar kaburburan bi haƙƙin munan al'amarin ya yi santi ba kamar wasu ƙasashe ita ne irin su maroko irin su egypt za ka je wani wuri ka ga wato kamar kasuwa wani da ɗan akuya wani da rago wani da sa wani da rakumi wata da ta kwaso gwalagwalanta zuwa za a kai wa za a kai wa wani waliyi ne matsaloli ne suka taso za a je a kai masa sadaka shi kuma ya biya bukata to akwai sadana akwai waɗanda su ne masu kula da da wannan kabarin sauraka an je gabansu za a zubi in san ne su za a dangawa in rakumin ne in akwai in rakuwar duk su za a karba to sai a baka dama ce to je ka roƙi bukatar ka wali ya karba abin da ka kawo sadaka shi yasa hafiz ibrahim sha'irun ne irin cikin mawaƙan masar inda yake magana akan irin wannan abin da yake gani a matsayin ce ahya'una la yurzaquna bi dirhamin wa bi alfi alfin turzaqu al-amwat من لبحظ النائمين بخفرة قامت على أعتابها الصلوات يجري الأنام لها وتجرى حولها بحر النذور وتقرأ الآيات ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات تملي بحذف النائمين بحفرة إنا ما إن سامع أبدا ولا نتكلم ولا نتكلم إنا ما إلى ربز إنا ما إلى أحياؤنا لا يرزقون بدرهم إتشا ما سرنا سنة نيمان أباس سبتروا لذيذي با أباس وبألف ألف أما ذي أكيو مليون لا أجوه وين ويصبت ترزق الأبوات yake cewa yajril anamu la mutane na gudu a je a yi mata dawafi yajri haula bahrun nuzur ga tekunan na sadaka da kyaututtuka yana ta gudana a gurin wannan kaburburan wato ƙura'ul ayatu a ta karanta ayoyi a gurin wa yi ƙaru hazan babu babu mustafa ce ta wannan ƙofar annabin manza Allah ce kara so ka samu zuwa shiga ga manza, Allah ka bi wannan ƙofar to kaga wannan shi da abin da yake faruwa a wurin masu yin wannan suna ɗaukar cewa su saboda dattinsu da kazantarsu da lalacewarsu ba su isa ba su awa da za su nufi ƙofar allah kai tsaye su kwakwata mata amma waɗannan za su iya haƙuri da su da sun zo gurinsu su kuma tun da suna tare da allah koyaushe sun tsarkaka ne su kuma za su tambaye to bawan kawa ne ya zo in ka je mata abinda ake kenan kaburburan wani yadda ake cewa da mata abinda za ka samu ana yi kenan wani ɗansa ya rasa makaranta ya yi nema ya nema ya nema zai hawo mota ya yi tafiyar kilomitar ɗan ruwa ya je kabar wani wali akwai sanda eh, wata canal ta haɗa rahoto a kan wannan ta yi hira da su ta je kaburburan ta kai hira da su wani ce shekara uku yana neman waɗansa makaranta ya rasa amma ya ce wallahi yana zuwa ya gabatar da bukatarsa ya gabatar da bukatarsa yanzu ɗan ya samu makaranta shi ba abinda zai sai godiya ga ala wata mata mijinta ya tsane ta zo ta yi addu'a shi kenan ta yi farin jini a gurin mijinta wata ta rasa haihuwa ta zo ta kawo abin da ta ballaka aka ba ta haihuwa to abin da ya sa haka su suna ganin waɗannan waliyan sun fi su kusa da Allah don haka bari su je wajen su kai tsaye akwai kisar da suke bayarwa wajen kafa hujja akan wannan cewa wani waliyi da ɗaga da albajirinsa suna tafiya suka ruwa ya tsare musu hanya ba yadda za a yi ba kwale-kwale ba abin hawa ba ba ba jirgin ruwa sauraka sai walin ya ce almajiransa to mu shiga za mu takar wannan mu wuce zan rika kiran sunan Allah kai ka rika kiran sunana ni zan kira Allah kai ka kira ni suka taka ruwa kamar suna tafiya kan kasa kamar kan tabarma kawai wai sai shaidan sai zo ya samu albajirin da ya ce kai yaya shi zai rika kiran Allah kai kai kiransa kai ba ka kira Allah ba kawai wai shaidan ne ya gaya masa tauhidi ne ba wannan amma wai shaidan ne ya gaya wai sai shaidan shaidan sai ya zo ya riya masa cewa yaya shi zai rika kira wa Allah kai kuma ka rika kiran shi kai masa da shi kai ma kira Allah kawai wai kawai da buɗe baki kira Allah sai ya kasa ya shiga ihu yana neman taimako wali ya juyo kai kamo hannunsa suka fita ce kai mai kai ya ce wallahi wai zuce shi dare a masa kira a ce to ba haka na gaya maka kai ka ta to kaga wannan ana nuna masa cewa shi ba ya da kusanci ga Allah sai tare da cewa Allah kai tsaye cewa bayan sai kore da on wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roƙe ni bai ce ku roƙe wasu su roƙe ku roƙe ni ne wai za sa alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li wa yu'minu bi ya'lamu saraka ba kada wata babu wanda ya fi kusa da Allah kamar bawansa bawansa amma yujibul mutarra idza da'a waye mai ansa wa man da ya shiga matsatsi yana daga cikin fiqhun da mutane ba su gane ba idan kana cikin matsatsi ka shiga damuwa kai fa kai ka fi kusa da an sha addu'ar ka sama da wanda ba a cikin matsatsi saboda ka yayin da ka shiga cikin larura kai ya fi kamata ka nace da addu'a sama da ka ce wani yau saboda kai kake cikin wani yanayi da Allah ya ce shi yana an samu mai wannan matsuwar rai addu'a to amma sai ka ga mutum yana cikin matsuwa amma kuma wasu yake neman su cutar wanda su ko ba su cikin wannan yanayi shi yasa salaf suke tsawatarwa game da wannan kai in ka shiga larura to kai ka naci ubangiji yana kan naci naci wannan taka abinda take nunawa kana nunawa Allah subhanahu wataala cewa ba ka da wani kace shi kai bawan sani a gurinsa kawai take nema baka isa da kanka ba kuma ba wanda zai iya maka tishi qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi mustahada kace babu bai iya mun bani mafaka sai Allah kuma babu wanda zai iya wato babu gurin da zan samu in fake in ba wani Allahumma la man ja wala man ja minka illa ilayk ba inda zan tsira ko in samu mafaka sai a wajenka shi kadai ne wanda zaka ji tsoron sa kuma ka je fakewa wajen shi zaka tsorata da shi kuma gurin za ka je ka nemi wuya a ɗabi'a abinda kake jin tsoro guje masa kake amma shi wannan in ka ji tsoronsa to gurinsa za ka koma lokacin da Allah ya bamu labarin as-salatatu allazina khulifu mutane uku wanda aka jinkirta batun tubansu har ta zaqat alaihim al-ardu bima rahubat kasa sai haka ne ko wa za ka an anfusuhum wa dhannu an la malja min Allah illa ilai. suka tabbatar ba inda za su je su nemi mafaka sai wajen ka Allah ce fafirru ila Allah ku ruga abu ta zuwa Allah saboda shi Allah subhanahu wataala kofar sa abu da take ba kada ku kwatanta shi da azzaliman shugabanni ko shugabanni na duniya masu da isa waɗanda baka isa ba ko kai wane ne ka kai gare su shi ko masu abu da take ko wane ne aka zalunta ga ya masa ko wane ne shiga matsayi, ya gaya masa kai tsaye umar Allah abu da take aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati in kan abin hawa kake ya fi kusa da da siyar motar ka sura ka roke shi to da wannan abin da ne yasa aka aka ba wa wasu ayyukan Allah da sunan cewa su su ne suka san yadda za su nemo abin gurin Allah in ka ce ai ko ba mu ce su suke yi ba Allah yake amma dai su suke iya nemo mana to maimakon ka nema gurin Allah sai ka nema wajen su kana yi mun Allah mu'amala da take yi wa wasu shugabanninka na duniya da za ka ce ai wane yana da kusanci da Allah za ka ina neman wani abu je wurinsa to sai ka ce to bari ka kiyasta Allah shi ma ko haka yake shi ma in kana son wani abu to sai ka kama kafa da wani shi kuma zai nemo maka in ba haka ba to ka rasa kenan Allah ba haka yake ba Allah cewa yake kusa yake da mu qaribun min al-muhsinin ya kyautata idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kusa nake ba ne sa nake ba da sai kai samun kafa to shine da yake cewa daga cikin su man yaz'umu anna ma'budahu al-adna yuqarribuhu ila al-ma'bud alladhi huwa fawqa abun bautar sa na kasa kasa shine zai kusantar da shi zuwa ga na sama wal fawqani yuqarribuhu ila man huwa fawqahu na sama shi ba ya matsa da shi zuwa na sama ya manta da shi da wannan da yake kama kafar da shi dukkaninsu a gurin Allah suke da bukatu قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا لا آه. لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا التي كيرا وانا كي تشيوا ما أدوني با الله بس اساس ملكي يا ابو ya yi ko su kaɗe muku wata cuta da ta nufo wacce ta same ku ba za su iya raba ku da ita ba wacce ba ta same ku ba ta cin karo ku ba za su iya kare ku ba shi ne layan da kuna kashfa zurri an ku cutar da ta same ku ba za su iya yi muku ba wala ta hawila ba za su iya kare muku wacce ba ta same ku ba ula'ikan da zai na yadda wannan da suke kira ula'ikan da zai na yadda yadda muna ila rabbihim wasila su ma tsanin suke neman zuwa ga Allah menene tsanin da su ma suke nema da shi zuwa ga Allah shine bautawa Allah da yi wa da yi wa Allah da'a shine tsarin da ake so ka nema zuwa samun shiga wurin Allah ka bauta masa kai masa da'a wannan shine tsarin da ake bukata shine su ma yabtabo da ilahin zulmasila su ma tsarin suke nema zuwa ga Allah ويرجون رحمته ثم كنا فاتن سامر رحمة الله ويخافون عذابه su ma azabar Allah suke tsoro saboda ka kai yadda kake neman kusanci da Allah su ma haka kake nema me za ku yi ku samu kusanci da Allah shine ku yi wa Allah da'a ya yi wanda amara taqullaha wa tabu ilayhi wasila ay bi ta'atihi wa ibadatihi wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأجيبنه ولئن استعاذني لأؤيذنه da mai bawa zai take wannan matsayi shine da abin da Allah ya faɗa cewa bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci da ni ta hanyar na fito har sai na so idan na so zan zama jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake gani da shi da yake tafiya da ita haka da hannunsa da yake damka da shi ce wallahi idan ya roƙe da zan sa masa wallahi in ya nemi tsari na zan tsari shi Allah har rantsuwa yayi da zan ta wala in sa'alani lalle tabbas wallahi in ya tabbe ni ya roƙe la ujiban na husaina an samu saboda haka abin ba cika fuska ne ibada ce in za ka yi ibada ka samu kusanci da Allah in ka samu kusanci da Allah shi ke Allah bai tsare wannan ba a musulunci Allah bai tattara wannan bai danka a hannun wani sai ya ga dama ya baka izini ka zama haka in bai ga dama bai hana ka Allah ya bar abin daga annabawa da suka zo da wannan sakon suka isar to shikenan kowa ya zama daidai wajen karɓar wannan sakon babu fifiko a tsakanin wannan da wannan saura ka malamin ka zai iya karantar da kai ka fi shi ibada ka fi shi bin sunna ka fi shi dabbaka ta ka fi shi kusanci da Allah duk kuwa da cewa shi ya koyar da kai ya karantar da kai abu ba shi da ikon ya zo ya ce yaya ka wuce gaba ka biyo ni baya mana ba guna ka koya ba ya riga ya isar da wannan sako ya gama idan ya yi aiki da shi ka yi aiki da shi shi ki da kunne ne ta idan ya kai aiki da shi bai aiki da shi ba kana gaba da shi a wannan abu to kaga wannan haka shi musulunci ke, babu wasu rijalul din wanda su ne masu addinin a hannunsa yake in sun gara masu baka in sun gara masu hana shi yasa a sha'anin ɗari ko muka ce babu wani abu duk abin da aka ce wani zai an baka to in musulunci ne wani baka za a yi bayan kai musulmi ne kai musulmi ne duk wani abin da yake cikin musulunci istighfari talati hailala ba bukatar a baka alkawarin da ka dauka tsakaninka da Allah ya ishe ka ba wani kuma da zai zauna a gaban sa kai alkawari in dai har alkawari da ka dauka tsakaninka da Allah baka iya cika shi ba to nawa ko zaka cika baka ji kunyar Allah ba Allah ya dauki ba ku yi alkawari da Allah ba wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna ba ku yi wannan tun kana tsatsu tun kana tsatsan iyayenka kun yi wannan da Allah kuma sai wani ya zo sai a gaban shi wai ganin kana duk kunya sa kai ya ce ya kore ko ya la'ance ko ya kwace maka imani har kwace imani ake in ka je cikin karamomin su zaka hada kwace imani idan wani muridi yayi wa shehin sa musu sai ya kwace imani shi zai yi wa haka eh? saboda haka da aka kawo aka mai da addinin haka shi kenan aka sa wa mutane tsoro ko mai ya faɗa kada jin tsoro abinda kake ta gaba da shi imanin kuma an ce imanin na kan mazai kwacewa kawai kawai gari kafiri shi ne talgul iman karanta abin da cikin zabakatul abin al'auliya ko jami'u karamatul auliya za ka yi ta ganin waɗannan kisoshi wane ya yi jayayya da malaminsa ko ya yi wa ijalinsa inkari malamin ya kwace imanin shi da ada kwace imanin ya da an samu matsala to shi ne malam ya ce fataratan tafkuru wasa'id taratan taqil wani lokaci alwasa'id su waɗanda suke na tsakiya din a sa su da yawa wani lokacin kuma yan kaɗan wani lokaci daga shi waliyin wani kuma lokaci sai a ce sai banda waliyin shi ma sai ya tafi na sama da shi shi ma sai ya tafi na sama da shi wani lokacin kuma babu iya dai gwargwadon yadda kai kai sa'a to wannan duka yana daga cikin shirka da Allah ana ce mun hadari akwai hadari a gari zaura ka nan za a tsaya ko eh. muna fata abin da muka yi na daidai Allah ba mu lada abin da muka yi na kuskure ubangiji ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh